sauran shirye-shiryen studio kalangu mu da yau mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawarar studio kalangu wanda a yau za ta yi tsokaci kan batun ilimi da horo a bangaren firamare wanda ne suke haifar da koma baya a cikin al'amuran ilimi da horo a bangaren na makarantun firamare shirin muhawarar studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan muhimman batutuwa wanda suka shayi rayuwar al'umma ce da kullum ta alƙawarin masana cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa ku ne ta kai tsaye ta gidajen rediyo arba'in da shida bukan hulɗar Studio Kalangu a ƙasar Nijar. Da kuma gidajen talabijin shida wanda suka haɗa da biyar a birnin Yamai da ɗaya a Zandar. Haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen ta hanyar yanar gizo kan Facebook da kuma kan Twitter. kamar yadda muka faɗa can sama shirin harin na yau zai taɓa batun ilimi da horo musamman ma a ɓangaren firamare lokacin ne ke kawo koma baya cikin tafiyar ilimin kananan makarantu sannan kuma menene abun yi don shawo kan wannan matsalar a wani mataki ne matsayin karatun na 'yan makarantar yake Wandalle ne suka sa matsayin karatun na 'yan makarantar firamare ya sha da baya menene abun yi don a fitar da al'amuran na ilimi da horo daga cikin wannan kangin ire-iren wannan tambayoyin da masu zan su biyo baya zuwan zan tattauna akan su a cikin wannan shirin da yadda ya sake nan muka gaito muku a cikin wannan ɗakin haranan na studio kalango da uwar gidan kyari falmata ta ma'aikatar makarantun firamare barka da zuwa hajiya barka ka dai muna tare da sani bakwai na kungiyar malaman makarantar firamare da ma'aikatan kwantaragen barka da zuwa sani eh barka da hajiya a tare da mu can ta kan layi muna tare da uwar gida jumma kimba kuma in ce shugaban kungiyar uwayen yara 'yan makaranta salamu alaikum hajiya jumma wa alaikum assalam bakin na mun gwada karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla kamar yadda kuka ji a cikin wato farkon shirin cewa da tambarin muhawarar tamu na yau batun na samu ingantaccen ilimi a bangaren makarantun gwamnati na ɗaya daga cikin batutuwan da ke tayar al'umma da hankali abin lura a nan shine adadin yara da wanda bu samu ilimin boko ba tsawon shekaru biyar suna da yawan gaske wannan al'amarin ya zama ruwan dare domin ya shahi hatta da makarantu na sakandare wato zuwa jami'a ire-iren wannan matsalolin suka sa gwamnati a shekara ta 2017 suka tsara wata jarabawa ta daidaita matsayin ilimi na malaman makaranta domin yi ma fannin gyaran fuska a cikin malaman makaranta 56,444 da suka zana jarabawa 33.6 cikin ɗari kaɗin da suka samu makin da ya ɗara ko kuma ya yi daidai da goma kan 20 kishi 47 cikin ɗari na malaman makarantar sun samu maki sama ko kuma daidai wato da biyar kan 20 yayin da kishi 20.3 cikin ɗari na malaman makarantar suka samu ƙasa da maki biyar kan 20 ka mu shiga ga dangadin a cikin shirin sai mu saurari ra'ayoyin wasu uwayen yara kan koma bayan da ake samu a fannin al'amuran na ilimi na makarantun firamare. yau kuma abu abun da ya yi firanni a daga son cin a cikin ekol ma da bugu ake ai ba don ba don ba a son yaron ba ne don abubuwa ya sai daidai yaron ma ya san da ya kamata ga abin da ya kamata yi yan ka buga yaro ita yi gida yake an buga shi yanzu uwar ta ɗan zane ko uban ya tashi ya zo ke don aka buga dana kuma fisbillahi a cikin education cin ma daukan da ake yi kamata a ji ba ni ke dukkan su wanda ake dauka ba su iya ba misali yau ke wani na bar ecole dama ban iya ba an kore ni na yi shekara goma ina zamne in zo a ce in dauki class na zani mafi dama ban iya ba ko dama baki iya ba kin zamna ko na zauna shekara goma kuma na komo bisan kwa yara man ba an kurashi an sanya ma yanzu gaskiya akwai abun ga kwanakin ba da aka ke za a yi tami za a diba a gani ba ba ayi ban da kamata ba mun gani akwai wadanda sun iya wallahi idika sun inka isko su suna abun ga sun iya mai an hudda su odarti man da wa'andan an san da ba tsaye ba kuma so ban da ya kamata Eh, wajen ma'ikantanmu ne adda gazawa da kasawa tunda ma'ikantanmu suna sun kamata su tsawata masa wani abu da ana yin shi cikin ƙasa eh, daga garaf sai rishin biyan magabatan masu masu karanta suwa duk wannan shi na ka koma baya a to yau yanzu lokacin ga makabatan nan suna nan ga shirin su ta election wanda ya wanda ya hau ya kamata ya gyara muna ya yi muna biyayya wajen wannan wajen ilimi tunda ilimi na ga sa ƙasa ta ci gaba eh tunda rashin ilimi shi na mai da ƙasa ba su sun sani ba kai mu ba su kai mu gaya musu to abun da yana kawo shi tukuna dai za mu fara da kula yara fara na yara waɗannan ka gane ko in ka diba yanzu education wannan mutane suna nan ga ba su nan ga kula da shi ka san ba tun gida ne yana fara yana so a yaki mai kyau tun gida ne mutane suna kula da yaron su kafin ya ta yi cikin hannun mutane wanda suna bad maka in wurin nan ba a zamna a gyara shi ba mutane wanda suna kula da yara wannan ba su yasu yaki saboda in yaro bai samu tarbiya na gida ba damuwa ne sun zamna gida sun yi tarbiya mai kyau suna gyara hanya masu ba da karatu wannan abun yana zuwa da sauki ne iyayen yara su ne suna doki mataki kafin ma a ce gwamnati da doki inda ya ba yaro tarbiyya mai kyau to kuma yana zuwa daidai to madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana kun ji ra'ayoyin wato wasu uwayen yara waanda muka saurara dangance da wannan kuma baya na bangaren wato na ilimi a fannin makarantun firamare mu so shirin da ku malam sani bakwai na ƙungiyar malaman makaranta sinasib shin ya huka shi da wannan ra'ayoyin da muka saurara na uwayen yara eh, alaikum alaikum salam donc na farko dai zan yi maku zama studio kalangu godiya da suka bani wannan dama ta mu zo mu faɗi albarkacin bakinmu dangance da wasu matsaloli wanda suke faruwa wanda ya kawo taɓarɓacewa <clears throat> eh, ilimi a ƙananan makarantu a ƙasar mu ta Nijar. Eh, na saurari kamar yanda kuka sanya muka ji wannan faran da wanda yake magana cewa eh, kamar Eh, shi eh, taɓarɓarewar karatu eh, ilimi yau ƙananan makarantu da muke fuskanta gaskiya ne kamar abubuwa ne da yawa suka taru lahi mai yawa ne daga wajen gwamnati lahi daga wajen uwayen yara lahi wanda za a kama shi wajen mushannin makaranta wataƙila ɗan kaɗan ne kamar yanzu nan in muka ɗauki wannan faran da ya magana ya ce lallai bugun nan da ake ma yara lakwal saboda dunnan cikin mu wanda mun sani a lokacin nan mun yi karatu wanda wannan bugu da ake ma yara ba wai rashin kamana ba ne soyayya ce don malamin makaranta watakila ban cewa ya yi eh, uban yaro ko uwar yaro son yaro mai bisa fannin karatu malamin nan ya yi kowa kamnan yaron nan ya yi karatun nan eh, domin shi ne a lokacin nan don yake zare mashi ido sai an dan buga idan aka saki yaro shi kadai ya tahiya kama an saki tumkiya ne ba tare da wani bugun yana huce gima Bala kamar yadda na faɗi na ce ai eh, bugun ba rashin su bane mhm. kuma sannan bugun eh, a san yadda ake bugawa wani lokacin bulal ma ana kawo ba don a buga ba ana kawo ta don dai a bada tsoro sannan uwayen yara wani lokaci yawancinsu ba su yin wani abu don su taimaka ma yaron kamar menene yaronka na ɗai eh, ya ta lakwal a wani lokacin yaron ba san ba ya ta lakwal ko bai je lakwal ba in ya dawo baka di baka yanshi shi baka zuwa lakwal kana tambayawa jehi jehi wajen malamin shi shin yaron nan ya karatun shi yake ya yake za ka tar da wani ma bulletin ne karne wannan za a badawa an ƙari na na composition a ce uwaye su kawo wani ina tamma sai sai ma karne ya ɓace ba mai duba ba mai damu shi ba ba baka diba hagan ga yanayi yaran ba kula da shi ba to shi lakwal ke cikin wani lokaci su uwayen yaran baka san ba eh, me yasa suke tura yaran lakwal wani lokaci suna tura yaran lakwal ne dan dai kawai su ta eh, sun ishe su a gida matsaloli na mushanni kamar na tsamsa wani wanda ya ce an ɗauki mushanni wanda ba su iya ba to duk ka gani wannan matsala tun da ce kamar kotu ne wajen gwamnati parce shi dai mushe ba shi ke ɗaukar kanshi ba ɗauka shi ne akai madalla sani mun mhm. sake dawowa kanka kamin lokacin mu koma wajen wato tanti hajiya falmata kyare ta ma'aikata ƙananan makarantu kun ji ra'ayoyin uwayen yara da muka saurara a yanzu wannan me tsokacin ku a game da haka to eh suna da gaskiya na gode ma dabar radio kalangu da suka gayyato mu bisa fagen gana su mu yi magana to ya uwayen yara suna da gaskiya dan e, eh, bugu mu a ganin mu ba haraka ce ba ai ba sai ka bugi yaro ba kana iya jan kunnen shi kana iya tsumke shi kun san wani bugo ma wani yaro an hudda mishi ido an, an karya mishi hannu shi yasa ba a son bugun nan horo ba sai an buga ba a ja kunne a tsumke yaro ko a mishi a tsawata mishi yana iya abin an ka bugi yaro turya yake bai iya bai iya komi ko yake wani lokaci da zai ce bugu na ne za a yi shi kenan jikin shi ya riga ya eh ya riga ya saba kamar jaki ne bai jin bugun to kuma menene yake da komar baya wannan abun kun san yanzu sai sani ya ce uwayen yara ba su kallon kayunan yara lalle gaskiya ne me nijar kan murhe mu sa hannu mu rihe mu uwaye ba su tai lokal ba yawanci ba su san ma menene karatu dan an ce lokal dole dai ne turke ɗaukan yara suna kaya ba su sani ba amma suna iya kirawo wani da ya sani ya ce da allah diba mini takardun yaron ga in suna nan ga tahiya daidai ko ba su nan ga tahiya daidai e, kuma uwaye na sulma ba su yi karatu ba kuma in yaro ya zo gida sai su bar shi yana wasa babu wani cv ba su san wannan ba to shi yasa karatun yara yana koma da baya kuma kun san abu guda yaran zamani e ba su karatu ba su zuwa bibliotek ya kamata yaro a kai shi bibliotek kamar su franco su centre cultural umaru ganda ya ramci libir ya zo gida ya karanta ya ga abu iri-iri cikin librori yanzu da kuka yi zancen kamar yara wasu zuwa bibliotek yanzu akwai wasu makarantun da ha bibliotek kima kwata-kwata babu su eh akwai ɗaya ɗaya amma ba su san ma'anansu ba kun gani sai a ɗauki libir akwai class a ce dole sai ka ka a libir ba su yin shi sai dai su bar biblioteca nan su ce ga biblioteca yaro ba zai je biblioteca ba ba su zuwa biblioteca ba su karatu tunda eh, in suna son franshin su yayi karhi sai da zuwa biblioteca kuma e, yara da yawa sake suke kun ce an kori da yawa sake suke surtu a ƙauye ka samu sartifika an kawo ka ƙauye kana cikin ƙauye gidan wa za ka zamna ka samu sartifika gidan wa za ka zamna babu gidan da za ka zamna dole in ka zo cikin birni ko cikin gari baka da fami da kai na sarki ca fami da kai in karatun ka kai wata ɗaya biyu sai a kore ka tunda baka ci ba baka sha ba ga yunwa ga kishirwa babu tuhon kirki babu wankan kirki dole baka da nutsuwar da zaka yi karatu bala mun sake dawowa kan ku hajiya mm-hmm. falmata mm-hmm. juma kina tare da mu ta kungiyar uwayen yara yan makaranta mm, kin saurari ra'ayoyin wasu da suka bayyana muna shin kin yarda da abin da suka faɗa to ina ma radio kalangu dubun fata gaisuwa da alheri da mm-hmm. suka gayyace ni ga muhawara ni dai taɓarɓarewar lakwalkin 'yan ikon ɗin firamare na kasa ta kashi uku na fari gwamnati na da babban laifi na biyu mushina na da nasu laifi su ma na uku kuma mu ma uwayen 'yan lakwal muna da namu laifi fara zan fara muku daga wajen gwamnati lakwal yanzu ta yanzu ta ta ba irin ta da bace don mi zani haka saboda mu bana mun gani da bara da bana ma zani cewa mu uwaye yan lakon mun ga iyanmu sai suka yi ta zuwa lakon har tun da lakon ta tashi ba a fara aikin lakon yadda yake dindindin ba aka ce ana wani bincike da ake ma yara wanda suke ce ma pemac program minimum na kalite ba bane ba ne ba amma abin sai muka gani ya shahi ɗiyan talakawa kadai me yasa nake ya shahi ɗiyan talakawa saboda 'yan firibe wanda uwayensu ke kai su can su biya kuɗi su ba su yin shi mu kuma namu waɗanda ke da ɗan ƙoƙarin sai aka ƙara mai damu mu suma baya ko ba haka ba tun da yaran mu mu mun ga yara wanda mun ka tambaya ma kai an an da sai ka ji sun ce waɗanda ke da ɗan ƙoƙarin kuwa sai suka ji sun ce wai a'a kai ta ba wannan ne abin mu mun iya su mu mu wuce shi ma ka ga yaro da ya nan ma bai bada importance ga bai bada himma ga lakwalkin wannan ma kakin da aka yi na biyu kuma bisa tuzur gwamnati mu shi na lakwal ba su da darasi ba a ba su horo saboda mi horon da ake ba mu shi na lakwal muna gani ba sai a kira direktar shi ɗaya a je a bashi horo cikin awoyi ko kwana ɗaya ko biyu sai ake koma na kwale ba mushina cikin awoyi ki bai kamata ba ai akwai lokaci da ya kamata wannan duk a yi musu shi bai daidai da shiga wannan ma kun ga matsala ce tunda in baka gane ba abin da zaka koya ma yaro an ce maka yau yau yau gashi wanga ne za ku kai baka kane shi ba ba za ka zuwa kai ta tabar tabar ba ni zai ɗauka yaron tunda kai ma da ya kamata koya shi baka sani ba bike sani ba awa kwana ɗaya ake kiran direktar hawa ni na gaya miki a ce direktar ya zo kadai a bashi ilimin kina saurare na mhm. shi kuma yanzu direktar ya koma can cikin lakol awoyi ne shi zai ɗauka ba kwana ba mawa awoyi ne zai ɗauka ya ba mun shina a ba hawa yana shiga ilimi haka nan kin ga gwamnati na da wannan lahi ya mu ya ɗauki bushina ya ba su horo na kirki akwai zamanin hutu na lakon ana iya ba su su ko ba sai cikin lokacin lakon ba ma in yana da niyya na uku za ni gaya miki gwamnati take program ɗin shi yayi yawa kuma ba a evaluate ba a jarabawa a gani wannan program yayi yi mu ko bai yi ba ni ya ba bado sakamako muna homu ma biya su sau da kawa ai ya kamata in aka kawo sabon salo sai a ce bari mu gani ya yi ko bai yi ba kan mu sake wani sabon salo sai dai mu ji an ce an an koma kaza za a yi Wataƙila jin ko suna ganin wanda suka san bayi ba ne kuma suke canzawa jere-jere. A ah, habba hawa in kika ɗauko tun wancan da ake yi a kai lakon da saya a kawo wanga rabi su zo da malece. Ko kin mace da shi ke? Ina tuni. To ke tabar ƙarya daga nan ta faro. Eh mu ga ganin mu uwaye. Mun sake dawowa kan ku jumma muna tare da masu ruwa. Ƙara gaya miki na gwamnati. <laughs> To. Eh. Mhm. Abin da eh, kalasoshi. Mhm. Rishin wurin kalasoshi na kirki inda yaran mu za su zama ka ɗauki ilimi. Saboda ni saboda tablet da ke da kika yi da kwal mutum biyu ta tablet ne. Kowa ya sani. Mhm. Amma yanzu mutum goma wasu da ƙasa wani da haba hawa. wata sauraron wani kalas ta ka tab dari da wani abu duk a cikin kalas ah? guda nace duk a cikin kalas guda duk cikin kalas guda kalas sun cika awa kayan aiki mu kira ma ake ake ko jet mu zo mu soma mu shalibir mu soma zamanin mu mu ba ayi uwaye ma ayi ba mu yi wannan ba ko gwamnati ya ɗauki wannan nauyi mu sha wata ya ta yayi photocopy libir ni zan ba bali kaɗan mhm. da muka yi wani turnan mu yau da shekara takwas da na muka kai wajen region da zandar wallahi hawa muka kai wani lakwal mu an tanke faran da lab muna wata turmi direktar ba mu iskoci shi ba ya daga tanu dalbeji ya kai yayi wai libur na ma hawa ina magana take ai an ci cikin lokacin lakwal ko ba a ci ba to shi ko san su kolar ana so a yi rafikitan shi mhm. baban za ba aka tsara shi ko Madalla eh. Juma, muna nan tare da ke mun sake dawowa insha Allah. Eh Hajiya Falmata Kyare, kun ji irin korafe korafin da Juma ta bamu a matsayin ta na shugabar kungiyar uwayen yara. Musamman da aka ɗauki shi wannan tsarin na karatu da kowane shekara ake kawo ma yara. Shin me yasa bangaren na ministan naku yake irin wannan al'amarin yake kawo kowace shekara hin an kawo na sabon program alhali kuma an yi wancan watakila yaran ba su ma samu su gane shi ba kuma an kawo na sabon an jera to abin da ke kawo shi an ga kun san lokaci ne a nesikolar wata tara ne qu'il s'agisse da primaire ko secondaire ko university ba a ƙare program a wata tara ga grave ga wanga ga wanga ga salloli ga haka ga haka to aka ce kuma cikin program kin abu da yawa ba su da ma'ana a sa ta tame a rairaye a bar abin da yake da ma'ana kun san daman ai mu da kam da tambayi ma wannan hajiya me ake ce mata wadda ta yi magana eh, hajiya juma ta sani da ana ce mu istuwar jiwo nos ancêtres les gaulois nasaru ne kakin nan mu wannan an hudda shi don shi yasa ake tacewa in aka tace a bar kaɗan don a samu a ƙari program to kun san kuma shanjaman duka yana da kuskure ana shi ma akwai abin da bai kamata ba akwai abin da akwai gyaran huska shanjaman duka akwai gyaran huska application ne in wannan ya yi to in bai yi ba haka ya kamata a yi yadda ta haɗi in an yi program an yi applique a yi cv a ga menene ya yi kyau menene bai kyau ba to lokaci ne bayya isa ga technician su samu su yi wannan gyaran huska ba shekara duka bane ake sake program lalle an sake bana ana nan ana aplike ba amma hudo librorin ba ana nan dai ana ca dai a yi aiki da tsohon takardu eh, to shine yake kawo wannan cikaskin mu duka boka guda muke ma tsahi muna so mu kubtar da yara amma kun san gyaran huska wata ran wuya gare shi to shi ya sa kenan shi ne sa ake ta eh, jarabawa ɗaya ba da a samu na kirkin wanda za a yi da za a da to wanda take faɗi nan a ta yi horon director kin shi shine Kafed. to kun san ba a iya jan a bar lakwal gaba ɗaya a ta yi turai turai a ta yi formen dun metrori shi metr kin an mishi ana cewa reinforcement da capacité shi director kin sai ya zo cikin lakwal kin lalle lokaci kaɗan ne mhm. sai ya zo shi ma ya maimaita musu abin da aka ce to lokacin dubul fili ma shi ma wata experience ce daban kun san dai bige-bige dai ne ake hal a faɗa daidai ko to shi yasa mm. to madalla mun sake dawa kan ku wato malam sani na kungiyar malaman makaranta da ma'aikatan kwantaragin shin kun amince cewa lalle akwai kuma baya sosai a bangaren karatu na firamare kuma baya ka abun da adda kai kenan saboda eh, na ji eh, watan hajiya wadda ta yi magana ta mhm. telefon mhm. ko ta faran delive mhm. gaskiya zan jinjina mata saboda duk abin da ta faɗi ciki gaskiya ne zancen program program wannan program program babu abin da ya kawo sai cakwalkwala karatu wai ba ɗalibai ba ba kuma mushanni ba hatta su le formateur ka ɗauki wani conseiller pedagogic ko wani inspector su da kan kansu ilmi matrix ba sai program abubuwan nan da ake kawa su da kan kansu abubuwan da za su koya muku koya ma yara su ma ba su iya su ma ba su iya shi akwai matsala bai same su ga kai ba yanzu yau in kai zamanin ka ce ma yan conseiller ko yan inspector program kin nan da aka yi ya zana maka su daki daki ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan daga wannan sai akwai su da ba su jira maka su talman ki sun yawa conseiller bai gane inspector bai gane ba conseiller bai gane ba mushin da kwalta ne za yi balle je koya ma yara an yi wasa sosai sannan ta ce wajen formation za a tura director wallahi jiya kadai jiya kadai na yi wannan magana parce que ni yana wajen wata kafed na yi wannan magana ne ce na yi lura da sai a ɗauki director a bashi formation sai a ce in sun dawo su yi rasu ce su koya masu sauran mushani da annan A lorkun mun sani da yau ya ne ake ma a ɗauke ka director a maka director duka abubuwa ne masu kawo masu kama cikas a ko su sharaɗa da ya kamata ka cika an principe ai shi eh, in za a baka direction mhm. kamar yarda ce ta kana iyawa an yarda an tantance kana iyawa an ga matsayin ka. eh wala to amma yau mun gani wallahi siyasa kaɗai ta isa a baka direction ana nan ana yi ko da baka iya komai ba ko baka iya komai ba muna gani yau akwai mushanni 'yan tarayya akwai mushanni 'yan lumana akwai mushanni 'yan wane ne wane ne yanzu akwai director kin za a ba wannan formation shi in ya zo ba iya ta ba iya ta ce wai awoyi ma ne bai ma kai awoyi ba ana recreation ne minti nan talatin zai ce muku ga yanda aka ga yanda aka a ci ya yi farman ku to wannan ai bai yi ba bai dace ba sannan taɓarɓarewa ilimi mhm. yau a mushe a kalaskin shi ina tamma duk in yi aiki yana abin da ake ce ma evaluation ya yi devoir in kai devoir kin nan korije yara sun matsu ka yi korije cikin kayan devoir kowa ya ga abin da ya samu sale motive sale zan courage yana ƙara ba su kokari na su ƙarin abin ga to ya yake da aka ce yau babu certificate babu cfpd yaro ya san da na yi karatu da ban yi karatu ba ina shiga ina ina ƙara gusawa gaba mai amma aka ce ai sai in ka samu wani maki kamar kana da biyar saban goma to ai shine zan zuwa nan wurin mana mhm. eh bisa wannan magana da kai tun daga sector pedagogic hal inspection hal le direction regional concurrence ce ake yi wannan sector sun kawo rilta mai kyau mhm. wannan inspection ta kawo rilta mai kyau wannan direction regional ta kawo rilta mai kyau kai mu mu yi kokari fa ka a bar direction journal kin baya ka a bar inspection kin baya bai ifo gonfle ya ni sai alors que ku kun dauki eh, le niveau réel na yara wanda abin da yaro ya merite shine ka rubuta amma za a nuna muku cewa abin nan fa yayi yi kaɗan dole sai dai a kawo dole sai an abu ga imana eh, to don da ba ba su kai matsayin ba me sa me eh, yaro ya san da babu certificate mhm. da ya yi karatu da bai yi karatu ba Ah. kai mu wuce za ka gaba kai mu shi za ka yi za ka yi rapport da fanda ne za ka ɗauki wasu kategori na elebe ka ce wanga su redouble za su yi a can sai a ce maka ah, ba su redouble wucewa za su yi alor kai ka san me yasa ka ce za su yi redouble shi yasa suke zuwa CZM daga wannan shekarar da azuba da su ka gani in kika zo ga kika zo college mhm. yau mun gani yara ko lise devoir ne za a yi in la majority ba su yi wani ba yara za su zanga-zanga su ce sai an saki idan za ka yi devoir sai ka faɗa musu ga kai sai ma ka yi mata wataran sai ka taɓa musu wannan irin devoir kin nan ka yi korije wata rana kuma shine za ka maido abin da ka nuna musu abin da ka nuna musu ma shine za ka maidowa yara ba su research ba su nema ba a taimaka musu wajen duka neman da eh, neman ilimi eh, yanzu eh, na ji tanti sun yi magana bisa kamar ƙari program en fait ƙari program ne a tunani na ba shi ba ne ke sa ilimin ne ya shiga cikin kanun yara ɗan kaɗankin da aka yi in an yi shi da kyawu ya yi a zuwa ƙari program kin nan baja-baja ba tare da an yi wani yara sun hita da wani abin gaba sannan kuma in shekara ta komo kuma a sake kawo wani a sake kawo kuma gode sani man sake dawowa kanka a cikin zumar ganin cewa wato ya shawo kan wannan matsalar ta koma bayan ilimi a bangaren firamare gwamnati ya gudanar da jarabawa zuwa ga malaman makaranta na firamare shin kun gamsu da wannan jarabawar da aka gudanar wal gidan kyare falmata kun ga ta kawo abin a zuwa gani to kun san na ce muku eh, sarki ke experience duka yana da kuskure lalle wajen tace-tacen malumai makaranta an tace ma na kirkin an zubar da na kirkin an samu kaɗan da na kirki ne wannan kuskure dole a yi shi tun da kun san correction yadda yake e, certificate back bps ana korije wata kofi kai shi su an sanya ne sun sani defa muna correction ki muna yin ta lala ba da kyau ba to cikin wannan hatsari ne wa'annan suka kubta suka tahi amma malaman kirki ne to lalle an samu mugaye ma cikin tace-tace da aka riƙe to su sa'a ce suka yi kun gane ko to abin da na so da in an yi tace-tacen hwarin kuma a sake yin na biyu in ka kubce wannan gami ai ba za ka kubce wannan gamin ba kun gane ko to ba a yin shi dan eh, kuɗi ne wannan ibaliya kin da aka yi na an sanya kun ga sai gwandar ma sun yi ko ko ba su yi ba da gwandar ma sun yi evaluation to shi ya sa to ni na gani abu mai kyau ne da aka yi shi lalle an sanya sun yi kritike sandika ya yi kritike me kamen an samu dai an, rike mutanen kirkinmu waɗansu lalle lalle ba su iya ba ba don sun daɗe ba sun shekara goma ba su yi komi ba ne mai hisa billahi nivo ne ma ba su da to kai da baka da nivo me za ka zo ka koya ma yaro mu mun shiga cikin kilasa muna jin faransan da suke yi an sanya to kun gani ba ma an sanya man ba sektar duka akwai mugaye akwai masu kirki mm-hmm. za mu koma wajen naka wato malam sani na kungiyar malaman makaranta da ma'aikatan kwantarage wasu malaman makaranta sun nuna rashin jin daɗin su kan jarbawar da aka gudanar inda wasu ma suka ma kai kaurace mata kwata shin a ganin ku mine ne jawo hakan to bisa kan jarbawar nan ta mushannin makaranta yan kwantarage na firamare mhm. lalle ita wannan jarabawa tana da kyau a yi ta amma sai a kiyaye a yi aiki da yadda doka ta bada a yi shi kamar yanzu na yin diba ita wannan evaluation da aka yi ta na makaranta yan kwantaragi mhm. ta saba ma dokar kasa don form yadda aka yi ta ai akwai yadda ake yin ta yanzu kuka diba tanti ta hudu ta ce an yi shi a secondary mhm. a mena ai an yi daidai situation de class mushe za a sami shi a class yana aiki nan ne za ka gane mushe ya iya ku bai iya ba ka amshi kayan shi na preparation ka dibi komi da komi su sun sani da conseil des inspecteurs equipe cadre ta sani ya ne ake yi to sai aka zo yanzu yau dan dai ana son tetar a cimma wata manufa bisa mushannin makaranta dan a rage su zan faɗa muku da evaluation da babu evaluation an ɗauki matakin da dole sai an kakkaɓe wasu malaman makaranta tunanin cewa yawan su ne yasa ba a iya biyan su alhali ko ina gani bisu ma wadatu ba ina suka wadatu ai mhm. eh, har yanzu zaman da ake akwai wurare da yawa inda a nan cikin yamai akwai makarantu da yawa inda babu malaman ba su isa ba amma aka yi wannan jarabawa ta saba ma doka idan za a yi shi a ka'idance kowa zai yi goyon baya ɗari bisa ɗari tunda idan ka zo in ka iya za ka wuce idan baka iya ba ai babu mai goyon bayan lala ya wuce ga yanda aka yi ta mun gani akwai 'yan sifirori masu amsar jika hamsin hamsin ga eh, mushanni izon lor protege wanda nan a cikin yamai na gani wallahi wa'anda suka yi tawarin le 17 juillet ba su samu ba mata sannan lokacin za a yi wani ratarap sun ka ƙara dawowa sun kai a wannan utkin kenan a wannan lokacin suka wuce kenan yadda ta ce da wannan eh, hajiya juma ta haɗi lalan suna nan ba su taimako ina sun dawo an san kun ba su iya ba kuma ake narke da su an san ba su iya mana to sabida kana ɗan uwan inspector kana ɗan uwan director regional ban sani ba kana da wani mai kare ka a minister ai a lokacin da mun gani akwai su da yawa wa'anda lokacin da aka ce za a iya evaluation kin mhm. sai aka kwashi su aka mai da su inspection parce an ce an san kun tul kare amma kenan suna inspection oh, wanda suke cikin kala suna eh. to su an ɗauke su an kai su inspection mai mun gan su da yawa wanda suka samu problem na pecul ya akai saboda sai ka zo ka yi evaluation kake da code sai aka mance ba wasu code ba mm, code uh, muke kenan eh ban wani lamba ne eh kamar matricule na fonctionnaire to su code ne yake ba su code yake eh, ba su sannan kake samu biyan ka wala mm. in kana da shi ne don a wannan lokacin ne sai da aka fara kiran mu a matsayin mu na kungiya eh, malaman makaranta sandika mhm. ana ce mu ni ban samu pupil ba wata guda wata biyu ban samu sai mu tambaya akai a ni inspection ne to ya akai kenan sabidar irin mutanen nan suna da yawa an ɗauke su an mai da su inspection don su yi shafe ga waccan evaluation alhali nan wurin yadda tanti ta ce wallahi mushanni da yawa wa'anda sun iya sun kware a cikin aikinsu amma tsotsai ya sa ko wajen correction ko wajen wani abu wasu ma dan suna ganin cewa evaluation illegal ba su mata suka yi ba amma su ne na kwaran uwar gida jimma kina sauraron mu ina sauraron ku hajiyawa to madalla shin kamar sau tari maran makaranta suna korafin cewa uwaye ba sa zuwa idan an gayyace su ba sa zuwa a nan makaranta su ji abin da kamar kiran da malaman suke musu ko wani muhawara ne ko wani abin hezi dibin cewa su wannan kudin na kuje skin da za a ta yi a biya watakila shi ne ba su son su bada shi sai ba sa zuwa kamar a nan gurin wani irin kari zaki muna. to hawa kin taɓo min da inda nake saboda kin ce uwaye in an kiran su ba su dawa saboda ni yanzu kamar in na ɗauka malamin makarantar nan ai ya miki biki yanzu na tsima ka ɗin nan kamar za a kawo wani zaben samfari a cikin lakwas ai ya kamata uwaye a musu shawara ko ba a musu shawara mm-hmm. ya kamata a shawarta to kun ga lakwas za ta shiga a yadda za a yi yanzu ga abin da aka ce za a yi da abin da za a yi babu wannan wa hawa in kika ji an kire uwayen yan lakwas ku zo a yi kasahiya ne za ku ba da nawa nawa ne za a yi in ji abin da ya samu yawanci mafi yawa a uwaye yan lakon ba su ma son zuwa lakon sai ta ce da an kira mun san kuɗi ya kamata ko ni za a yi na a dama shi tare da uwayen yara tun da su ne za su kai yaran ko ni ya lakon ya kamata a sa uwayen yara ciki a yi shawara da su tun da ko duka ba su zo ba waɗanda suka zo ma suna kai labari a gari kenan yana da daɗi ana tattaunawa tare da uwaye amma ba sai a ce a zo a yi kasafin sai da suke bikin kojas ɗin kojas ɗin ma da ba ta yaya yake daidai ba kullum an an kira ku taske ce a kai haba mun sani kuɗi ne a waɗi mun nawa nawa ne aka wa ake yawa kuma wanga mun shallafon Allah mai albarka in kika bincika archive na minister ba a rasa rubutun mu na uwayen yan lafon kaf na Nijar muka yi latin muka ce mu ba mu yarda ba a goge tarfiska saboda ni saboda wanga bincike na mu ba na kware ba ne da ka iya da ba ka iya ba ana ingiza ka mun kuma mun yi tsekirin muka kai hannu sai muka ce mu dai ba mu yarda da babu certificate sai kun ba saurare ku ba ba a saurare mu ba ba a saurare mu ba tunda ba a maido ta ba certificate kowa ya sani ranza gare ta kuma akwai ɗan abu guda na mutunan kwantaraji mhm. yau in kina aiki ba albashi daidai saboda Allah ba shi da ƙarfi ba aka ce da ake sallah dan lada ake yi kenan in yi aiki a baka kuɗin ka kan zuwa ka lokacin ka da amma ake zuwa ka tafiya to kin ga wasu ɗan kwantarajin abin da ya sa ba su ma ba iya namu ilimin na ƙwarai dan mun yi magana da su yi aiki sai wata ya yi arba'in hamsin a baka albacinka a lauke wancan mushe guda an biya su da gaugawa bai kamata aiki duka aiki ne to mm-hmm, mm-hmm. to kenan mu muna kira da babban murya da gwamnati inda har da Allah ya zanka ba 'yan kwantara da kuɗinsu a kan lokaci tun da duk wanda ke biyan ka dole ka tambaye shi maka aiki yadda kake ce ko ba haka ne mhm. in ba ka biyan mutum ba ka tambaye shi aikin da kake ni muna kira ne su zanka ba su albashin su da kai tare da wa'ancan duka mu kina duka da waɗanda ke ba 'yan kwantara ba a rinka biya gaba ɗaya a biya su a lokaci watakila za a ga sauyi. Madalla kina da ma bakin magana duka mutum. To madalla Juma ina ganin cewa lokacin namu da bai yi saura sosai ba shin kaman a ganin ki mine ne ya kamata a yi wata shawara ya kamata a yi me ya kamata gwamnati ya yi don ya zamanton cewa an inganta shi wannan al'amari na ilimi na makarantun firamare. In ana so sai an koma an yi tsari na da. Yanzu mu kamar yadda muka gane gwamnati so yake hoyi ta kama mu na kwalitin mu uwaye na kai ko haka nan kuke gani a'a haba amma kali hawa tun da ke a ce muku sai kun zo kun yi photocopy yiru ko ba ma da mu uwaye ba in ta ga ta kire in famfo ya tsaya sai mun zo mun gyara shi in ba ka iya mu ba ka ruwa wasu makarantu sai an biya kuɗin mai gadi ko ina ji ana ce mai raskar labir a ba kina gaugawa hawa kina gaugawa to shi mu ja mu je lakwal da yawa ma ba su da mai gadi mu ne ke biyan mai gadi mu ne in za a ba sai mun yi izan nan da suke yi da miliyan sai mun yi musu fire ko ni wace ce ta wasu ta komawa gare mu ɗaki ne ɗaya aka ara mu da malamai kwarai kau da malaman makaranta mu da muna so lakwal ta koma asalin ta gada kuma ga wani babban shida da ke gare ni hawa na ji mutum yana cewa iyansu na turije manya ko wane ne ba wannan ba mu abin da muke kira faran belar muna so da Allah mu haɓar mata tare tana jina duka gwamnati ya ɗauki sandar su guda da makarantun sunje da makarantun fibilka tun da ba a yi son zuciya wa'anda a mutu wanga wa'anda a mutu wanga bai yi ba tun da san in na lakwal duka guda ne in an ce zuwan za a biya lakwal zuwa ake yi ta to wa'ancan su da suna gaban wa'anda bai kamata ba doka ta bugi kowa da yake wanga sai ma ka ba a yi shi firibe bai ni gaya e kan ekol firibe suka ce ba su yi ya ba da misali sani ai nijar ce ai nijar ce nijar ce kuma duk ɗan nijar ne za a koya ma ko kenan ya kamata tun da gwamnati ya ɗauki sanda ya bugi kowa da ita mu wannan abu mun ji zahi na fema tun da mun ga yan bai ba su ba to shi ma kaita na normal kuma muna kira ga gwamnati program don Allah a su yi ana evaluation ana dubawa ta hanyar shi da a ga ya bada ko bai bada ba. To eh. madalla jima mun gode kwarai da gaske mun gode sosai oh, jima. Ni ma ina muku godiya. To masha Allah. Eh wato malam sani kaman a ganin ka wani shawari ne ya kamata a kawo don ya zamanto cewa an ba ilimi huskashi ta da ko bai komo kamar da ta ba a hiddo shi daga cikin kangin da yake ciki yara su samu matsayi na kirki. Eh, kamar shawarwari dai eh, na ji hajiya jima ko ta dan ba da wasu bakin gulgudu kuma gaskiya ne eh, bisa program kuka ba ku gani hatta president de la republic da andan zamani wancan tsohon program ne da muka yau a matsayinmu na nan wannan zaman da muke tun muna firamare akwai leson kin da muka yi wanda a zaman da muke nan yanzu muna iristan su suna cikin kanmu saboda kawai program ne wanda tsararre ne mai sauƙi mai shiga kai mai tsayawa duka mushe bai da matsala wajen aiwatar da shi shi yasa ilimin yake shiga da gaggawa saboda yau za a kawo abubuwan da eh, mushen kankan shi bai yi mai bai gane ba shi program kai baka gane shi ba baka iya kenan samu wani shi cikin kanshi har yayi amfani da shi sannan program kin da suke kawowa ba a suivirkin program kamar da ce har a zo a yi evaluation shi wannan program a ganin shin wai wannan program kin ya aka yi yana yayi ne ko bai bane kuma halarci za a kawo wani wani bai kare ma ake sa wani cikin wani to kun gani kenan eh, ana iya a maido eh, certificate ni da suke cewa certificate ba ta da muhimmanci ban yarda da wannan ba a lokacin eh, ko da sai yan diploma wanda ba amfani da shi wajen neman aiki a'a shi kaman cikin formation shaidu ne kuma yana shine zai ƙara sa yara su ƙara eh, ƙwazo wala su ƙara karatu ko da ba komi da shi me za ka neme shi ka neme shi tukun tunda kana so a ce cikin dubu kai ma ka wala kai ma eh kai ma ka ta cikin wannan mhm. don ku kenan hanyoyi ne wannan ilfosa sannan kuma eh, wajen biyan eh, albashin makaranta na 'yan kwantaragi ya kamata a ce ana biyan su kan lokaci ɗai da sauran mutane. Mhm. Saboda kamar ta ce ba ka da albashi ga yunwa ga haya ga lahiya ya to ba ka da abin da za ka yi duka wa'annan yau duk mushan makaranta dan kwanta gido wurin harkokin arziki ba ka samun shi ba ka samun shi wajen zuwa ya taimaka wajen kauna za ta yi armi ka je ka yi wani ma kai ma na kokari duka ba ka iyawa saboda lokacin za a yi abin watan ka ya kai wajen kwana 40 ko 40 da wani don kenan eh, abubuwa ne wanda ya kamata du a kiyaye da formation kuma eh, ta mushanni wannan yadda ce ka wannan lalle ba kafet ba ne bemak shi daban ne mhm. mushanni ne ake director ne ake dauka a je a bashi dan abun gashin eh, shi kuma a ce zo ya birfin abun gashin don il faut a ce formation wannan a yi ta gaba ɗaya mushanni in wanga bai gane ba wanga ya gane mutane ba sirus ba guda bace madalla mun eh, gode sosai sani bakwai wal gidan kyare falmata ya gudunma ku don ya to cewa an samu dai an inganta al'amuran na ilimi sun dawo da huskar su da aka santa to ni a gani na albashin nan na kwantaragi ya kamata a biya shi a lokaci daidai wannan kira da nake ma gwamnati kenan kuma gwamnati ya sa kuɗi a yi kafet da yawa bai maka ma a yi generalizan shi ba direktar kaɗai bai ta yi farmasin ya zo a yi shi general paske direktar in ya ta yi ba, a san ba abin da zai, koya ma mutanen ko shi ma ya gane ko bai gane ba to kuma faran da ya su ma su sa hannunsu su don foron yaro ba gwamnati kaɗai ba ne yara su rika taya bibliotek a rika dibin takardun su gida su rika yin travai na group kuma wanda ba su da mutane wanda ba su da iyali cikin gari a musu titora a musu mantora kuma a musu santar da kai e, kaman gwamnati ta karkara wani gida da yaran da bai da kowa cikin gari ya sai can yana cin abinci yana kwana kuma a ba su dokiman isassu yara ba su da dokiman babu material da babu isassu mhm. su yi kurde vacance kuma klasikin yara ɗari ɗari a rage a yi ashirin da biyar biyar mu zamanin mu ben ka elef par class ne a yi ashirin da biyar biyar mhm. kuma a yi sensibilisation radio da tele mhm. yara su karatu bala yara su hasa kallon tele lokacin karatu da daddare su bar yawan kallon tele su bari samdi dimash shine yake bata yaran namu ni abinda nike faɗi kenan kuma muna ma hajjia jumma eh, gaisuwa da sani da yake sandika kuma hajjia jumma koje su ne ma suka san problem kin makarantun ne suke fagen daga na gode mun gode sosai wal gidan kyare falmata ta ma'aikatar ministan kananan makarantu duka duka a nan dai muka zo karshen muhawara ta studio kalangu cewa da ta yi tsokaci kan batun koma baya da ake fuskanta a bangaren ilimin makarantu na firamare a madadin bakin namu kamar na faɗa uwar gidan kyare falmata ta ma'aikatar ministan kananan makarantu da kuma wato uwar gidan kimba jimma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta da sani bakwai na kungiyar malaman makarantar firamare da ma'aikatan kwantarage sai seba a can kan injina kun sare mu tare da ban hannun ni isaka da kuma mustafa ayuba da ya hada mana hotunan na bidiyo ni hawa usman nake mana sallama sai wani lokacin insha Allah mu kasance lahiya.